This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma akan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu salamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 16 ga watan Disamba shekara ta 2015 sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican su tara sun yi su ta biyar a daren jiya za ku ji mai suka yi muhawara a kai. har ila yau amurka masu taimakawa alkali wajen shari'a a jihar maryland za su ci gaba da muhawara a yau laraba a shari'ar da ake wa wani ɗan sanda da ake tuhuma da mutuwar matashin nan fred gray wani madugun 'yan adawa a jamhuriyar tsakiyar afirka ya ayyana cewa sun balle da wani yankin arewacin ƙasar ai ba mutum da yake yawa akwai mai badawa akwai mai ansa kuma dokan ya ce da mai badawa da mai ansa duk suna da laifi to haka in ka bada muka kama namu to za mu bi wanda ya bada shi ma za mu tabbatar an hukunta shi ma babu ragi babu suna ba sabo Darakta janar na hukumar kastam a Najeriya Kanal Hamidu Ali yana magana kan karɓa da ba da cin hanci. rundunar hukumar kastam ta shiyar oyo da osun kuma ta tara sama da naira biliyan goma sha uku a bana ƙungiyar 'yan shi'a tana kira gwamnatin tarayya ta kwashe jami'an tsaro da ta jibge a muhallanta za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya a yau to jama'a assalamu alaikum 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican su tara sun karkata hankulansu a kan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yin su ta biyar a daren jiya talata muhawarar wacce aka yi a birnin las vegas da ke jihar nevada ta gudana ne kasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a iowa domin share fagen zaben fidda gwanin da za ta tsayar da a matsayin ɗan takararta a zaben mai zuwa an fara muhawarar ce da donald trump wanda ke sahun gaba a karbuwa kan batun furucin da ya yi na cewa a haramta musulmi shiga amurka na dan wani lokaci trump wanda hamshakin dan kasuwa ne a fannin sayar da gidaje ya kara furucin nasa inda ya ce shi ba magana yake yi akan addini ba illa batun da ya shafi tsaro ya kuma kara da cewa a fahimci cewa furucin nasa ya janyo babban wato ya fahimci cewa furucin nasa ya janyo babbar muhawara wacce tuntun ya kamata a fito fili a yi ta kan masu tsaurin ra'ayin islama ganin cewa akwai amurkawa da suka yi na'am da bukatar sai dai tsohon gwamnan jihar florida jeb bush wanda baya dasawa da trump ya cacciki matsayar ta trump wacce ya kwatanta a matsayin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba domin hakan zai iya kawo cikas ga yakin da ake yi da is yayin da sanata ted cruz na texas da ke samun a 'yan kwanakin nan shi ma ya ce baya so a maida hauni addini saniyar ware sai dai a yaƙi duk wata tsatsaurar aƙida da ke neman halaka mutane wani madugin 'yan adawa a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ayyana cewa sun balle da wani bangaren arewacin ƙasar bayan da suka yi watsi da zaɓen raba gardama da aka yi da nufin daidaita al'amura a ƙasar. mai magana da yawun nuruddin adam wadda ke jagorantar mayakan silika ya ce sun saka wa sabon yankin suna jamhuriyar logone wadda aka kafa ranar 14 ga watan disamba a garin kaga bandoro Hedkwatar wannan bangaren mayakan na Seleka na garin Kaga Bandoro ne mai tazarar kilomita mai tanda hamsin daga arewacin Bange babban birnin kasar. Kakakin kungiyar mai suna Maulud Musa ya kara da cewa ballewar da suka yi mataki ne na farko kafin su nemi 'yancin gashin kansu. duk wannan dai na faruwa ne yayin da 'yan kasar suke dakon sakamakon zaben raba gardama da aka yi ranar lahadi kan kundin tsarin mulkin kasar sai dai an ƙara lokacin zaben har zuwa litinin a wasu yankunan kasar saboda hatsaniyar da aka ce aka samu wacce hukumar ba da agajin gaggawa ta red cross ta ce an kashe akalla mutane ashirin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu taimakawa alkali wajen shari'a a jihar maryland za su ci gaba da muhawara a yau laraba a shari'a da ake yi wa wani ɗan sanda da ake tuhuma da mutuwar matashin nan fred gray wato baka fata da ya mutu a motar 'yan sanda bayan da ya ji rauni a gadon bayansa a watan afrilu a jiya talata alkali wato barry williams ya bayyana cewa masu taya shi sauraron shari'a ba su cimma matsaya guda ba lamarin da ya sa ya umarce su su ci gaba da yin muhawarar a baya alkali williams ya ki amincewa da wata bukata da waɗanda aka shigar da kara a kansu suka gabatar wadda ta nemi a maida shari'a zuwa wani birni bayan da aka yi gargaɗin matasan baltimore da kada su yi wato bore idan aka bayyana sakamakon wannan shari'a ana dai tuhumar ɗan sanda william porter wanda shi ma bakar fata ne da laifukan da suka hada da aikata kisa ba da gangan ba da yin amfani da karfin da ya wuce kima da kuma rashin bin ka'idojin aiki william na daga cikin 'yan sanda shida da ake tuhuma kan mutuwar gray masu shigar da kara na zargin 'yan sandan da kin taimakawa gray a lokacin da ya ji rauni a gadon bayansa bayan da suka ɗaure hannuwansa da kafafunsa suka jefa shi a cikin mota 'yan sandan faransa sun cafke wani mutum mai shekaru 29 da haihuwa a birnin paris yayin da ake ci gaba da kai samame a duk fadin kasar domin zakulo waɗanda suka kai harin da kungiyar isis ta dauki alhakin kaiwa a watan da ya gabata zuwa yanzu dai 'yan sandan faransa sun kaddamar da samame 2,700 tun bayan harin na paris da ya kashe mutum 130 lamarin da ya ba da damar aka yi wa mutane 360 daurin talala ofishin mai shigar da kara birnin paris ya kuma ce 'yan sanda sun tsare wasu mutane biyu ciki har da mace a arewacin faransa bayan da aka zarge su da taimaka wani mutum da ya kai hari a shagon sayar da kaya na kosha a watan janairu cafke mutanen da aka yi na zuwa ne kusan shekara guda bayan da aka yi harin gidan mujallar charlie hebdo da kuma wadda aka yi a shagon na kosha inda wato jimillar mutane goma sha bakwai suka mutu yanzu haka ana neman wani mutum ɗan shekaru 26 da haihuwa ɗan asalin ƙasar faransa wadda 'yan sanda suka yi amannar cewa ya taka rawa a harin da aka yi a birnin na paris kasar colombia ta dauki hanyar samun zaman lafiya bayan da gwamnatin kasar da bangaren 'yan tawayen fac suka cimma matsayi cewa za a biya diya ga waɗanda yaƙi ya shafa da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a gaban kuliya shugaban kasar juan manuel ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ba a taɓa samun irin wannan ci gaba a kokarin da ake na ƙulla yarjejeniya ba a baya 'yan tawayen fark sun sha alwashin ba za su amince wani ɗaya daga cikinsu ya tafi gidan yari ba sai dai a wannan shiri da aka yi 'yan tawayen da suka amsa laifuka wato aikata laifukan yaƙi sun yadda za a rinka bibiyan duk inda suka tafi na tsawon shekaru takwas a maimakon a rufe su a gidan yari sannan sun amince za su yi aikin kwashe na kiyoyi da aka dasa da kuma gudanar da ayyuka a yankunan karkara baya ga haka za a kafa wata kotu ta musamman da za ta binciki waɗanda suka aikata laifukan yaƙi yanzu haka gwamnatin ta colombia da 'yan tawayen sun shata ranar 23 ga watan maris na baɗi a matsayin ranar da za a samar da matsaya ta ƙarshe ana sa ran wannan matsayar da aka cimma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru hamsin ana yi wanda ya sanadin mutuwar mutane 220 kana ya sa miliyoyin mutane ficewa daga gidajensu labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc To madalla a ci gaba da rangadi da yake a fadin Najeriya domin ganin rassan hukumar kastam da ke karkashinsa Darekta janar na hukumar Kanal Hamidu Ali mai ritaya ya kai ziyara jihohin Adamawa da Taraba inda ya kira ga 'yan kasuwa su guji su moga da bin barauniyar hanya domin shigo da kaya. Ya kuma nana ta gargadi ga ma'aikatan hukumar kan cin hanci da karɓar rashawa. kun sai dai na san eh, shugaban kasa ba boye ba ne a wurin kun san aƙidan shi kun san manufan shi yawa yawon da ya ta yi yana ce canji canji ba da wasa yake yawa da gaskiya ke saboda mu karaban shi da ya sanya ba mu da zaɓi a ta mu aiwatar da manufan shi daga yanzu mun ga mu cin hanci rashawa duk wanda muka kama shi yana yi za mu hukunta shi hukunci mai tsanani na gaya musu ba ko kurin za mu yi ba za mu tabbatar mun ɗaure mutum to amma kuma cin hanci da rashawa ai ba mutum da yake ba yawa akwai mai badawa akwai mai ansa kuma dokan ya ce da mai badawa da mai ansa duk suna da laifi saboda haka in ka bada muka kama namu to za mu bi wanda ya bada shi ma za mu tabbatar an hunkuta shi ma babu ragi babu suna ba sabo saboda mun baka bayar ba ba za a ansa ba to muna roƙonku mu koma bisa kan gaskiya mu yi aikin nan mu bi doka inda aka tsara shi mu yi awata shi inda aka tsara shi insha Allahu mu da ku za mu yi aikin nan don saboda mai muke nema mu muna so mu kyautata muku ku samu ku yi kasuwanci ba tare da matsala ba mu kuma muna so mu sami kudaden shiga mu kai wa gwamnati don a samu a gyara mana hanyoyi a biya a gyara mana makantu a gyara mana asu kuɗin da zai shigo daga wajen custom shine mafi yawa don saboda mai don saboda mai yau dala 36 ganga guda dola talatin da shida kuwa ban san abin da zai mana ba rikicin boko haram da ya ma shafi lamura da dama ciki kuwa da batun kasuwanci a tsakanin 'yan najeriya da kuma makwabtan kasashe ko kuma 'yan kasuwar shirar arewa maso gabashin najeriya ke bukata daga hukumar kwastam alhaji dauda sa'idu mimba shi ya jawabi a madadin 'yan kasuwa da suka gana da shugaban hukumar kwastam din ko abin da zamu ci yanzu babu ba mu da muhalli mutanen adama ba sa zama refugees kan suna gidajensu suna kunya duk mutanen da kake ganin nan majority mutanen borno state don haka a taimaka mana mu kuma insha allahu za mu yi doka yayin ma dai wannan ziyara ta kwanaki biyu shugaban hukumar kanal hamid ali ya ma duba wasu ofishoshin hukumar da ke bakin iyakan najeriya da kasar kamaru yayin da kuma ya samu karamawa ta musamman daga jami'an hukumar Hip, Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. shiyar oyo da osun kuma hukumar ta kastam ta ce ta tara fiye da naira miliyan dubu goma sha uku cikin watanni goma sha ɗaya da suka wuce ga hassan umaru tambawal da ci gaban wannan rahoto Alhaji Abdulsalam Hassan shine mukaddashin kwantarolan hukumar custom mai kula da jihohin Osun da Oyo. The Oyo Osun Command between the months of January to November 2015 generated a total of 13 billion 201 million 987,322 naira point 77 kobo. Alhaji Abdulsalam Hassan ya ce reshen hukumar custom na jihohin Osun da Oyo ya tara naira biliyan goma sha uku da miliyan 201,987,322. Through intelligent gathering, a combined team bombarded a forest of along Keshi Igbeti axis where the Kaseret rice smugglers has stuck foreign imported rice. Haka zalika babban jami'in kwastan ɗin mai kula da jihohin Osun da Oyo ya ce ta leƙen asiri tawagar jami'an su masu sintiri sun farma wani ƙungurmin daji sun ka kama manyan motoci biyar da ke shaƙe da buhuhuwan shinkafa a ƙungurmin dajin Keshi da Igbeti a jihar Oyo wanda kuɗin su ya kai naira miliyan ashirin da uku da dubu ɗari tara da sha biyar da ɗari tara da tis'in da takwas ya ce hukumar kwastan ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sanya kafar wando ɗaya da duk wanda ya taka dokar shigowa da kayayyaki ya ce ba wani ƙalubale da zai hana su gudanar da aikinsu kamar yadda doka ta tanada hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya yanzu kuma sai jihar katsina inda shek yakubu yahaya wadda aka ce shine na uku a jerin shugabannin 'yan Shi'a a najeriya a wani taron manema labarai da zaharaddin sani huntuwa da nasiru kaya suka yaki a kai ya kira gwamnati ta kwashe jaman tsaro da ta jibge a muhallansu sojoji da aka aje a Husainiya da sauran wurarenmu a gaggauta kwashe su tunda sun riga sun gama wannan sun yi ma Saddam husainin ƙasa aiki kuma ya ga cewa ya gamsu da aikin to shi kenan su kwashe mutanen su su ba mu wuri mu kwashe sauran gawawwaki ba mu yadda a yi mana jana'izan gaba ɗaya ba a ba mu gawawwakin mu sannan a bamu marasa lafiyar mu daga ciko daga ciki gaba gaba har da shi malam a bamu marasa lafiyar mu mu yi musu magani da kanmu ba mu yadda da masu yi musu magani ba a hannun gwamnati wanda ke neman ya kashe ka ba zai baka magani ka warke ba sai dai ko ya ƙara saka shi ma shugaban kungiyar kiristoci kan rashin jihar katsina rabaran nelson anyeka ciko na wajen taron manema labarun they also affected us because we and the shared people we are brothers we are sisters ai mu da kungiyar yan shiya yan uwa ne duk abin da ya taba su to mu ma ya taba mu don muna zaman lafiya da juna alamun za a share tsawon lokaci ana martani kan martani akan akasin nasura da mali kayan madar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru Adamu Hikaya da kuma din Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mafita shine uh, al'umma da kuma gwamnati su haɗa hannu. Haɗa hannu wuri ɗaya a tallafa harkar ilimin nan akwai abin da gwamnati za ta iya yi akwai kuma abin da mutane za su iya yi eh, wani abu kalilan ne za ga cewa ya lalace a makaranta in ba gyara shi ba kan kari sai ya lalace gaba daya Hajiya Rabi Husaini Adamu kwamishinar ilimi ta jihar Jigawa kenan. A saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma sha biyu na dare da kusan minti goma sha shida da rabi ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin me yasa Majalisar Dattijan Najeriya take son yin dokar da za ta saba a tsarin mulki? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Daga nan Amurka ha zuwa fadar shugaban Najeriya dokar da Majalisar Dattijan Najeriya take son ta kafa da za ta hukunta amfani da dandalin sadarwa ba tare da izinin kotu ba, tana fuskantar adawa. Haka nan batun yake ga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. To ko me yasa ita majalisar dattijan ta dage sai ta yi wannan doka? Ga Nasira da Mulikaya da shimfiɗa. ƙudurin dokar hukunta wanda ake gani ya yi batanci a dandalin labaran yanar gizo a Najeriya da ya tsara hukuncin ɗaurin shekara biyu ko biyan taron naira miliyan biyu na ci gaba da haddasa muhawara da fassarori daban-daban. Wannan kudiri da ke gaban majalisar dattawa da sanata Bala Ibnu na Allah ya kawo yana samun suka mai zafi musamman ma daga masu yada labarai ko ra'ayoyi a dandalin sadarwar sada zumunci da mutane ke ganin hanyar ɓoye illolin shugabanni ne da kuma tauye faɗin albarkacin baki. Bala na Allah na cewa san ba haka ƙudurin yake nufi ba. In za ka ci mutuncin mutum ka ci kan gaskiya ka faɗa gaskiya cewa wani kaza ne kuma kana da gaskiya wannan ba damuwa a cikin shi amma ka zauna kawai don wani bai son wani a yi umhani da kai a zaman ka na yaro a baka kuɗi ka je kana bin intanet kana bin kazahi kala kala ga mutum wannan ba daidai bane kuma ba daidai bane shugaba ya zauna ya kalli wannan shugaban kwamitin yaɗa labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ya ce majalisar wakilin ba za ta amince da irin wannan kudaran ba yau in ka tura labari a cikin minti daya a kawai ka sun kira ka wa sai kwana uku da kwana uku a bara jira sai an tada generator sai mun ji news na wane kaza wannan ana sawa a take ana kiran ka daga garin ku ga laifin da ka yi to yakan iya sa mu shugabanni mu san cewa akwai wanda yake lekan ka ta baya kana san ya tafiyan ka yake yan Najeriya za su san cewa to yauwa za a musu aikin da ya kamata ni na san dai akwai hanyar da za a bi da a yi gyara amma yanzu kam gaskiya ba lokaci bane ko da dai wannan kudirin na da amfani ko ko a ga editan sabuwar jaridar new Stream Awal Mu'azu zai yi ya jami'an tsaron Najeriya su iya hukunta masu irin wannan laifin ko waɗanda za a tuhuma sabanin jarida irin tamu yanzu ka dau jarida ta ina da adireshi na ina da gurin da zaka same ni amma misali idan mutum ya tashi aika abokan wannan shafukan sada zumuntar ba lalle bane a ce ka gane daga ina yake jefawa abin da nake jewa ita wannan dokar shin anya ko najeriya ta kai matsayin da za a iya kama ko kuma za a iya cimma wanda ya yi wani abu na ba daidai ba shin ana da wannan wato technology ana da wannan kwarewar ko fasahar to amma idan akwai din tunda <laughs> watakila gwamnati ce kawai za ta iya amsa wannan amma in har akwai din zai tasiri wurin gyara al'amuran yada labarai da kuma sadarwa ga baki ɗansa Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba cikin rahoton Nasiru Adamu kaya mutumin da ya gabatar da wannan kuduri, watakil da wasu shine Sanata Bala Ibnu na Allah. To ko rikici tsakaninsa da Malam Abubakar Meli na Kwalejin Kimiyya da Fasaha da Kekebi suna daga cikin dalilan neman yin wannan doka? Sai Allah. Mun tuntubi malami a sashen ilimin shari'a na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria barista Ibrahim Bello Jahun mun tambaye shi. Shin anya wannan kuduri idan har ya zama doka ba zai ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba? dubi sashi na talatin da na wannan dai tsarin mulki mm. wanda ya faɗi cewa every person shall be entitled to freedom of expression including freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference mm. wannan ya nuna cewa kowane mutum yana da dama ya karɓi irin ya rike wani ra'ayi nashi ko kuma ya faɗi abin da ke bakinsa ko kuma dai ya yi duk abin da ya faɗa na yancin ɗanin ta hanyar bayyana ra'ayin shi ko a ina ne ba tare da an yi mishi katsalandan ba. Akwai sashi na biyu, ƙaramin sashi kenan nake nufi. Hmm. Wanda ya ba da dama na mallakan ah, wato ma'ana gidajen rediyo da wasu abubuwa tare bisa ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa da wasu abubuwa da wasu cika wasu tarin canje. Hmm. Ƙaramin sashi na uku shine ya ba da dama masu 'yan majalisa suna iya yin doka wanda zai ba da dama amma ya kare dokokin da aka karɓe su ko wani information da aka karɓe shi ta hanyar ta hanyar sirri da kuma amana hmm. wato kenan wanda aka karɓe su in confidence hmm. Eh. irin waɗannan ko kuma rubutu eh ko kuma rubutu ma kawai aka ce a fannin yanar gizo takamman facebook da sauransu ko irin waɗannan eh haka sun ambace su a cikin wannan dokan to kaga da gaske wannan doka tana ƙoƙari ne ta fito da wani hanyar da za ta yi ta baibayi ma 'yan najeriya wajen faɗin albarkacin bakinsu wanda kuma hakan in ka lura da wannan sashi na 39 da kuma wancan sashi na 37 kamar yana kawo wantar na ne ma waɗannan waɗannan sashi din kamar ko da dai su masu dokan za su ce maka ba tarnaƙi suke kawowa ba amma a zahiransa in ka lura da shi za ga yana hana daman wannan yanci da tsarin mulki ya ba mu kowane mutum ne in ka lura dokar tana ma nuna cewa ko da a jarida mutum zai buga zai buga bayani ko zai buga koke irin yadda ake nuna aika koke mai shugabanni wanda ba za ka iya samun ganin su ba sai dai ta hanyar jarida sai dai ka je ka yi wannan affidavit din sannan ka zo ka shigar to kaga shi ko tsarin mulki bai kawo wannan wannan tabaibayin cewa sai an yi wannan wa'annan sharaɗi na na yin affidavit ba alhali akwai wasu dokokin suna nan already suna na ƙasa wanda suka hana libelous publication eh. da kuma defamation ma'ana eh, ah, wato azafi bata wa mutum eh, suna yawa suna da rubutun batanci dama akwai dokoki waɗannan to ma'ana in dai mutum zai bayyana albarkacin bakinsa dama ba a tsammanin cewa mutumin da yake wannan gabatar irin wannan ajiyarsa zai kuma haura ya ci mutuncin wani hmm. babu wannan To, eh. to, to um, a fahimtar ku me suke so me, me burinsu tunda um, mutumin da ya gabatar da wannan doka lauya ne kuma ba ma ƙananan karamin lauya ba sanannen lauya ne yana ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya. A fahimtar ka menene burin ita majalisar dattijai kuma me yasa take ɗaukan wannan mataki? Wato ba matsayinsa na lauya ba a yanzu a matsayinsu da yake gaban ko da yake cikin majalisa yanzu shi sanata ne dan majalisa. Shin lauya ne shi ko kuma da makaniki ne shi? duk dai kuma menene shi dan majalisa ne kuma ya zama ya gabatar da doka amma ya yi la'akari ko su yi la'akari da irin matsayin tsarin mulkin da su suka rantse cewa za su kare shi kuma hmm. a bisa irin wannan rantsuwan ne su waɗanda suka zaɓe su suka kawo su wajen suka sa su zo su zauna su yi wannan aiki hmm. duk kuma menene manufansu ba za ka gane abin da ke zuciyar mutum ba amma in yi bayyana ita ta hanyar yin dokan da za ta hana mutane walwala za ka fahimci cewa shina yiwa suna da wani walwala su na daban wanda ba a kare wannan yanci na a faɗin albarkacin baki ba. Alal misali ka ce sai sun haɗu dukansu bai za su iya yin doka. tuni an samu takaddama domin akwai alamun cewa ita majalisar wakilai ta tarayya ta nuna alaman cewa ba ta tare da majalisar dattijai wajen kafa wannan doka. Haka. Hmm. saboda haka ba za ta iya zama doka ba sashi eh, ya nuna cewa doka wanda su majalisar dokoki da su mm. ba su zama majalisar dokoki gaba ɗayansu don yin doka sai in su na saman wato fije sun yi tare da na ƙasa wato wakilai ma'ana ba wajen su zauna waje guda ba mm. amma dai idan dattijan ta yi to ta kawo wakilai su yi in kuma wakilai suka yi to su kai ma dattijai su yi ma'ana sai sun yi haɗin gwiwa akan dukkan dokan da za a iya kasance kowannen su ya amince sannan ne za a kai ma shugaban ƙasa shi ya sa hannu kana ta zama doka ko kuma a kai wa shugaban ƙasa ya ƙi yadda a dawo su sake juya ta tsakanin su bata su samu majority na ta ko kuma wani irin ko da simple majority ne dai suka samu mm. to sai ta zama doka amma idan aka ce maka majalisar wakilai mm. ta nuna alamar ba za ta yi ba daga ba a iya tabbatarwa har sai an kawo musu wannan dokar wanda su 'yan majalisar uh, uh, sanatoci suka gabatar da shi idan sun kawo ta ta bi hanyar da ake bi na ka'idar shiga matsayin doka suka zo aka karanta ta aka komai da komai aka zo aka ce ba aminta da ita ba to kaga a nan ne za a iya gane cewa 'yan majalisar wakilai ba su amince da shi ba mm. amma a yanzu ya yi sauri mutum ya fada ya ce yan majalisar wakilai ba za su amince ko kusan amince ko kuma ga mai ra'ayinsu tunda bata ma gama fita a can wajen sanatoci ba bare ta gangaro ta so majalisar wakilai Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasara da Mali Kaya da barista Ibrahim Bello Jahun na Jamar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla karfe goma sha biyu da minti ashirin da shida da rabi sashin Hausa na murya Amurka ke sauraro yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican su tara sun karkata hankulansu a kan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yi su ta biyar a daren jiya talata muhawarar wacce aka yi a birnin las vegas da ke jihar nevada ta gudana ne kasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a iowa domin share fagen zaben fidda gwanin da za ta tsayar a matsayin ɗan takararta. an fara muhawarar ce da donald trump wanda ke sahun gaba a karbuwa kan batun furucin da yi na cewa a haramta wa musulmi shiga ƙasar amurka na ɗan wani lokaci trump wanda hamshakin ɗan kasuwa ne a fannin sayar da gidaje ya kara sa inda ya ce shi ba magana yake yi akan addini ba illa batun da ya shafi tsaro ya kuma kara da cewa ya fahimci cewa furucin nasa ya janyo babbar muhawara wacce tuntuni ya kamata a fito fili a yi ta kan wato masu tsatsauran ra'ayin islama ganin cewa akwai amurkawa da dama da suka amince da wannan bukata sai dai tsohon gwamnan jihar florida jeb bush wanda baya ɗasawa da trump ya cicciki matsayar ta trump wacce ya kwatanta a matsayin abin da ba zai taba yiwuwa ba domin hakan zai iya cikas ga yakin da ake da ƙungiyar isis wani madugun 'yan adawa a jamhuriyar tsakiyar afirka ya ayyana cewa sun balle da wani bangaren arewacin kasar bayan da suka yi watsi da zaben raba gaddama da aka yi da nufin daidaita kasar mai magana da yawun wato kungiyar nuruddin adam wanda ke jagorantar mayakan seleka ya ce sun saka wa sabon yankin suna jamhuriyar lagone wanda aka kafa a ranar 14 ga watan disamba a garin kaga bandoro masu taimaka alkali a wajen shari'a a jihar maryland za su ci gaba da muhawara a yau laraba a shari'ar da ake wa wani dan sanda da ake tuhuma da mutuwar fred gray matashi bakar fatan nan da ya mutu a motar 'yan sanda bayan da ya ji rauni a ganin bayansa a watan afrilu To madalla a gaishe ka da haka Allah kama wa karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da hantsi da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shirin ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamin na madadin mahmud Lalo wadda ya tani gabatar da shirin da Kiba Hiro Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniyan Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku sai an jima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.